radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi da ni Sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ku kun san tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina muna ɗauke da labarun duniya daga bakin Tahir Amin Rajiola. sannan sauran shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na mu koma noma sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa zai biyo baya a matsayin shirinmu na ƙarshe da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 26 ga watan Yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan Zulkada na shekara ta 1443 Hijira Mariya. masu ware kun san cewa shekaru 41 suka gabata a rana irin ta yau makiya a kasar iran suka tayar da bam a wani masallaci a birnin tehran fadar mukin kasar shekaru biyu bayan samun nasarar jin juhal musulunci bam din ya tashi ne a daidai lokacin da aitullah said ali khamenei yake gabatar da wani jawabi a wannan tashin bam dai aitullah khamenei ya samu munanan raunuka sakamakon hakan kuma hannunsa na dama ya daina aiki tun daga wancan lokacin a lokacin da lamarin ya faru dai shine wakilin margayi imam kumaini a majalisar koli ta tsaron kasa a iran sannan kuma limami a masallacin juma'a na tehran masu hari kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yuni na shekara ta 1945 wakilan kasashen duniya kimanin hamsin suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa majalisar ɗinkin duniya a birnin san francisco na kasar amurka taron dai shine taron ƙasa da ƙasa na farko bayan yakin duniya na biyu manufar kafa majalisar ɗinkin duniya dai ita ce tabbatar da zaman lafiya a duniya da kuma nisantar duk wani abu wanda zai jawo yaƙi a tsakanin ƙasashen duniya to sai dai tsarin majalisar ɗinkin duniya ya sanya ta kasa cimma wannan buri domin kowa samar da ƙasashe guda biyar masu haƙƙin hawa kujerar naƙi yana a matsayin abin da yake hana ruwa gudu a majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kuma babban zauren majalisar ba shi da ikon zartar da wani abu sai abin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi wanda kuma manyan ƙasashen duniya waɗanda suka hada da 'yan mulkin mallaka ne suka fi rinjaye a kwamitin da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata ranar irin ta yau wato 26 ga watan yuni shekara ta 1987 aka kammala taron ƙasa da ƙasa na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a birnin vienna na ƙasar austria majalisar ɗinkin duniya ce dai ta kirayi zaman taron sannan kuma ta sanya ranar 26 ga watan yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta duniya majalisar ɗinkin duniya dai ta ɗauki wannan mataki ne domin ganin yadda miliyoyin mutane a duniya suke faɗawa a cikin shan miyagun ƙwayoyi da kuma illar da hakan take haifarwa ga rayuwar 'yan adam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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin tahir amin rajiola ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaban kasar iran ya ce iran ba za ta janye daga tattaunawar vienna ba ukraine ta yi watsi da bukatar zama memba a kungiyar tsaro ta nato sannan za ku ji cewa taliban ta buƙaci a sake mata kudaden ƙasar bayan mummunan girgizar ƙasa a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta janye daga teburin tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya a vienna ba sannan ba za ta ja da baya ba wajen tabbatar da cewa ta sami haƙƙinta na sarrafa makamashin nukiliya na zaman lafiya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka ne a wata hira ta musamman kai tsaye da ya yi da mutanen ƙasar ya kuma ƙara da cewa a ziyarar da joseph borrell jami'i mai kula da al'amuran ƙasashen waje na tarayyar turai ya kawo nan birnin tehran a jiya asabar an tattauna da shi kan wannan batun kuma ya ce za a sake komawa kan teburin tattaunawa nan ba da daɗewa ba shugaban ya ce a daidai lokacin da ake tattaunawa da ita a birnin vienna don daukewa kasar takunkuman zaluncin da aka ɗora mata a bangare guda kuma tana aiki tukuru don rage tasirin takunkuman tattalin arzikin a kan tattalin arzikin ƙasa da kuma mutanen ƙasar iran ra'isi ya kammala da cewa iran ba ta buƙaci wani abu ba face haƙoƙinta wa'anda yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 ta ambata sannan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 ta ƙara tabbatar da su gwamnatin ƙasar ukraine ba za ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato ba bayan da kawancin tsaro ta nato ta yi watsi da bukatar kasar na yin haka a taronta na baya-bayan nan kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto mai bawa shugaban kasar ukraine shawara kan harkokin diplomasiya iho hofkov yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa buƙatar da muka gabatarwa ƙungiyar tsaro ta nato ita ce da ta amince da cewa ƙasar ukraine ginshiki ne a fagen tsaron ƙungiyar amma ba ta amince da hakan ba yin watsi da zama memba a ƙungiyar tsaro ta nato na daga cikin bukatun gwamnatin ƙasar rasha a lokacin da ta fara yaƙi a ƙasar ukraine a farkon wannan shekarar sannan sauran bukatun sun hada da samun yancin yankin donbass na gabacin ƙasar ukraine da kuma kwance ɗamarar sojojin ƙasar ta ukraine gwamnatin taliban ta ƙasar afghanistan ta yi kira ga kasashen yamma waɗanda suka hada da amurka da kasashen turai na su janye takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar bayan girgizan ƙasa da ta farwa ƙasar a makon da ya gabata wacce kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu guda sannan wasu dubban kuma suka rasa gidajensu kamfanin dinacin labaran reuters ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar afghanistan abdulkahar balhi yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa muna son kasashen duniya su ba mu mafi karancin abin da muke bukata don mu rayu wanda kuma shine daukewa kasar wa'annan takunkuma tattalin arzikin da kuma sake kudaden kasar wa'anda aka daskarar da su a bankuna daban-daban na kasashen duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran 'yan gudun hijira kimani dubu biyu ne suka auka wa shingen kan iyakan kasashen morocco da ispaniya a safiyar juma'a tare da fatan tsallakawa zuwa bangaren kasar ispaniya na shingen amma turmutsitsi da kuma karawa da jami'an tsaro na kan iyakar kasar morocco ya sa akalla mutane 23 suka rasa rayukansu a yayin da wasu gomomi kuma sun makale a kan shingen wasu daga cikinsu suna zubar da jini a yayin da wasu kuma sun kusan rasa rayukansu kamfanin dilacin labaran reuters ya bayyana cewa daga cikin kimanin mutane dubu biyu mutane ɗari sun sami nasarar tsallakawa zuwa yankin melilla na kasar espaniya labarin ya kara da cewa umar naji na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amdh ta kasar morocco ya ce sun ɗauki hotunan wasu 'yan gudun hijiran wanda suka makale a kan katangar karafunan tsakanin kasashen biyu inda wasu suke zubar da jini saboda raunuka da suka ji a ƙoƙarin gama gari na mutane kimanin dubu biyu a lokaci guda suka yi na tsallaka katangan karafunan ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar masar su amince da rahoton kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na ranar 15 ga watan satumban shekarar ta 2021 wanda ya buƙaci ƙasashen masar sudan da kuma habasha su samar da yarjejeniya wacce take samun amincewar dukkanin bangarorin uku dangane da sarrafa madatsar ruwa ta renaissance ko kuma gad a takaice na kasar habasha jaridar egypt daily ta kasar masar ta nakalto kungiyar eu tana faɗar haka a taron majalisar haɗin gwiwa tsakanin kungiyar da kuma kasar masar labarin ya kara da cewa kungiyar eu a shirye take ta shiga tsakani don tabbatar da cewa an samar da yarjejeniya ta sarrafa ruwan kogin blue nile tsakanin kasashen uku ƙungiyar tana fatan ƙasar masar za ta sami rabonta na ruwan kogin blue nile a duk lokacin da ƙasashen uku suka samar da wannan yarjejeniyar a wani bangare kuma dai ƙungiyar tarayyar ta turai ta amince da bawa ƙasar masar euro miliyan 240 don bunkasa tattalin arziki da kuma rayuwar mutanen kasar kuɗin da zai shiga hannunta nan da shekara ta 2024 wato nan da shekaru biyu masu zuwa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin mu koma noma tare da mustapha Adam. Mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da wani rahoto ne da hukumar abinci ta duniya wato World Food Program suka fitar dangane da hasashen ƙaruwar rashin abinci a duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yakin da ake ci gaba da yi a ƙasar ukraine zai tasiri a kan ƙasashen da suke da iyaka mai nisan gaske da ta kai ta dubban kilomitoci kamar yadda wani jami'in hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa ambata dama dai zuwa yanzu yakin ya kawo cikas wajen kai da komowar kayan abinci a tsakanin tekun black sea da kuma kasuwannin duniya yankin yammacin asiya da kuma yankin arewacin afirka suna cikin yankunan da wannan matsalar ta fi fuskanta a halin yanzu kuma saboda har yanzu babu alamar cewa yakin nan zai zo ƙarshe to farashin kayan abinci da dama ya tashi sannan kuma zai ci gaba ma da ƙaruwa. kamar yadda sanarwar hukumar abincin ta ambata ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya samun sauƙi shine wasu ƙasashe na daban nesa da masu yaƙi da juna su zage damtse wajen samar da abinci da zai cike gurbin wanda ake da shi kuma ya ƙaranci sai dai kuma wannan ba abu ne mai sauƙi ba domin a halin yanzu da akwai kasashen da suka hana fitar da kayan abinci zuwa waje saboda tsoron da suke da shi na cewa idan ana fitar da abincin to gida za ta rasa wato a bari gida ta ƙoshi tukunna kafin a yi tunanin kaiwa makwabta ƙasar india tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka hana fitar da kayan abinci saboda zafi mai tsanani da ƙasar ta ke fama da shi wani masanin harkokin tattalin arziki da ke aiki a ƙarƙashin hukumar abincin ta duniya igonio de crema cewa wannan matakin na india ina daga cikin manyan matsalolin da ake fuskanta ya kuma ci gaba da cewa ya kamata a ce ƙasar india ta zama ƙasa mai kirki domin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake da fatan cewa za su taimaka wajen samun daidaito a cikin kasuwar alkama ta duniya. da krema ya ci gaba da cewa da akwai kasashe da dama waɗanda suka sami na ƙasu na alkama kuma ba su da halin da za su iya shigo da ita daga waje wannan shine dalilin da zai haddasa yunwa dama dai tun a cikin watan maris ne hukumar abincin ta duniya ta yi hasashen cewa idan har ba a kawo ƙarshen yaƙin ukraine a cikin watan mayu ba to za a samu wasu ƙarin mutane miliyan 47 za su fada cikin matsananciyar yunwa a duniya sai dai yanzu da yake an tsallake wannan zangon na watan mayu har da watanni biyu matsalolin da ake fuskanta suka ƙara ta'azzara. kuma wannan matsalar ma mafari ce kamar yadda dikrema ya ambata ƙasashen kenya da pakistan tuni sun fada cikin wannan matsala domin matsalar ta fara dukansu kuma har an ga mutane suna fitowa kan tituna suna zanga-zanga akan batun karanci da kuma tsadar abinci wasu daga cikin matsalolin da suka taimaka wajen karancin abinci baya ga yakin ukraine da akwai fari da sauran matsaloli da suka samo asali da tushe daga sauyin yanayi to tarayyar turai ne ta zargi rashi da cewa ita ce ta jawo wannan matsala ta karancin abinci sai dai rashin ta kora hakan tana cewa su turawan ne kan wa'uwar gami kuma a halin yanzu ita rashin tana ba da dukkanin haɗin kai domin ganin an fitar da abinci daga tashoshin jiragen ruwan ukraine zuwa kasuwannin duniya to da fatan za a samu sauƙi a wannan fage masu sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gaso muku darwish rafi'i ne a cikin wannan waka da ya tsara mana Uh-huh. an gaishe ka darwish rafi a cikin wannan waƙar da gabatar da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin shirin zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin na amma don wani sallafa shine ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. خاک زیبایی توی قلب کویر یا کنار دریایین دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین اطلاعتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر عشق صفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب این و حال ما با شما ها میشه خوب داستان داستان muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni dugun shirin sunusu wunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you